الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta ci da amincin duk tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa ya 1438 da safo guta 2016 miladiya ne mai katon ya zubuta ta ce daga karatun littafin addurarul bahiya yin al'imam muhammad ibn ali a shaukani man ga faslun idan fahimtaci fomu ko wani kahul muta ati mansukun wata halilu haramun wa kazalika shigaru wa yajibu ala zaujil wafa'u bi shartil mar'ati illa yuhilla haraman aw yuharrima halala wa yahrumu ala rajuli أن ينكح زانية أو مشركة والعكس ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاء, والرضاء كالنصب والجمع بين المرأة وعمتها أو, أو خالتها وما زاد على على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقر من أن ويقر من أنكهة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع وإذا أسلم أحد الزوجين انفصع النكاح وتجب العدة فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك نعم man ga wani kahul mutaci mansukun ni kahul mutaci ufiya ke ni temporary marriage ke temporary marriage yo e da shishi kunde le la ye ko nga maryam bila wipa kashi mm. eh for ma guba after ma ko guba za zanoro su loyin ko ibi la wi pa e to ani after to ani zanoro wi dije zanoro su loyin ko ibi li je ba be ni gani yan si mi ta ni so buta ko so guni iga jere ba kazo final exam ta ji zanoro wi dije zanoro ju ti ya we ri na na da muslim choli ama ani sa sallan u kan a o fi ya habbe fali kiyani ko ji ni ko shi a shiga zai je jini kal mutahati no Eh, ila mina azanu yana ma ji ne juwa wa wali ba wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wa tahlilu haramun nikahu talili ma haramu yo annabi sallallahu alaihi wasallam galla Allah al muhallil wal muhallal lahu zanan lain zagi jalalli ya ya zanan to zanan lu jalalli ya zagu baba ala na buya ke nufi be nikahu talili yo zalibani aláìlú guda dana wọ́n guda dana wọ́n kíjọ wọ́n yẹn yún mutu na ya aláìlú guda ti bẹ́ẹ̀ tìmọ̀lẹ́ wọn aa láìlá ìlàlá èyí yìí na ni za a goje za a ni za a fiye eh? kifu comfortable maje yi min doce a kai gaskiya da hunga ga wuya jijiya wuya yara mutu wuce ala nu guda dai na kigan dan ko sai da wa alayi jim ne tun ba jim ga ala jim ene to go so ko ko ne go jim yo imi ne igara mutu na wuji kiyo ya e bogo ga ji wu ama wu ga lo ga imere be do jibe ga lo ga ma ogu pa ga jar ka bi ga kia bi ji ya ya ga ga zo yabi jikiyo yabi payo wole to wutso na daga guji hannu ya wuna to wutso na ji hannu na zagu ba ba annabi abomi so kuma abomi ne gani ka utali da haushin kashe gobara musulunci jikiyo musulunci hukan wala ta hilu lau min ba da ta tanki a zaujen gairawo e ba ga shi cin wuce ya saki ta abu wuta wa ji halaliye bai mafaru wuce an su ga kijin su ga fabe zangoci ko maga fabe zangoci wa yawo wangi na wadi ne kawo talili anu ngo jiga da ko zan ci ma kiya to dukuli jigan gani be imin ne ata ta zuki usailata wa zuku sai da take ko ya jiga ne wa kazalika shigaru a cin aga shigaru yara mu ke ni kawo shigaru ene ni kawo shigaru ne asista wa yami mi ga asista mi yawo yi ai ji za ji wa yami to ga ji za ji mi yawo yi za ndo ma ya sade ki mu me ni kawo shigar annabi sa sallam ga la shigara fil islam shigaru da musulunci wa ko ya ji gane ku wajibu ala zawji ma ji wajibi ta tiye bo al wafa'u nun gashi shela da bi shartil mar'ati sharatiya imina illa an yi hila haraman inda wa haramu na nga au yi ja halalan ko ma ɗaya halalli wulaje haramu ya wuna anabi ga yana haka shiru ta hantu fudu yi masalar tumil furut ɗan na ji cancanta ga ne ya sharati jo ya ta jiki nan alikon jo ya ta shi nan nga yi ne ya la alfara jije halalli nan. ti wani ji nufiyo? be wa maryama baba ya maryama ga to muhammadu ga maryama la wa mi ama on condition unda 311 wa ke ya ni na wa jiki na na wa saji na sharati yo so ga lu wa kijon wa ka tu mi gu la wa mi ga ka tu sajire wo ga ja je mi o ti wa je du saka tunya nije da wani zuwa wa yawaye don wa yawa eri ji na fito jama'a je jiri ga ne bana wa alkawari lani in ga da bukata ya ga le ko ya ya ga ji an miji ga no problem for ji ko ma alkawari wuti lani no problem in ga je wa da ta ce ba no ga shirya ji na ji fulfili na kuyo ko ya da wa ya shi ba da jin shi wani

aga amma e e mini ya sharatiyo amma mini ya sharatiyo mini ya sharatiyo wa kijin wato sharati mi egin na jimma asidi la da ya ma kondoro ya fagutan nan wa sai ji sunna biyu ko laji ganewa eh daga sharati rin na labe nda ago sharatin nan wuce sharati ba za na bi amfani hannun kiyo wuce dai, biya. wale ba wani ba almuslimuna la shuruti la sharutan ahalla halalan aw harrama halalan fatu harzakum annashitu wa ya yahrumu ala ar-rajuli an yanki hazaniyatan kuma ji haramu ya zaba gina wa da mari yayin zagine ji na da cinan ko wala tanjul mushrikina hatta yu'minu wal abdun khairun wal abdun mu'minu khairun mushrikin walau ajabakum wala tanjul mushrikati hatta yu'minna wala matun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum wanda gaji mushriki ji ba giji yawo mun wuji bagi ne mu'mini na wuji alkai daga mushriki kuga tafiye mushi da kaji da gara faya wa mun mushi in zagi na yi mumi na kudi alkhairi ga mushrika ku ga zikiyo ku ga safiye Allah subhanahu wa ta'ala ga al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibuna lit tayyibati wat tayyibatu lit tayyibina dole ya e ba kirki yayi da kiriki ya e ba dide yayi da dide ko Allah suratul nur ah azani la yankihu la azani yatu la yankihu illa zanin aw mushrik ko azani la yankihu illa zani yatan aw mushrikatan wa zani yatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa ulima zalika ala almu'minin dole ka shi shi bani zagi shi shi karuwanci wajen fasikanci wajen sha-sha-sha wajen zon karuwa jibo gawa jikin gawa jito wabe shi shi

pátá làwọn ti jì wá jíjẹ́ àwọn kúránù kó wá jẹ́ àyàwó máa jẹ́ àjíká wọ́n rọ̀dọ̀ áwú kànáfà ebe yàyẹ mọ́sùkú dòjìyàn dánjibú yẹbú àdífẹ́ tààrù mínà rọ̀dọ̀ àti máa tààrù mínà náfà báyìí ṣe mínà nánà mọ́wọ́ náà wá àjúyà wá náà àti yàndàgínà yọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ náà wá àjúyà wá náà kemi ne jina wa mana wa ya wa na a caga jina ya bi na wa jike ya wa ya wa ke kemi na sista we na magani bi wani na wa ya wa na a cinga ga ke mi a da ne ya be ke ba gani bi wani na wa jike ya wa ya wa an ya e bugo zahiri na ju wa jike ya wa jayawo musulunci ba wal jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa ma Allah ku koyi kala da ta wa ma Allah ku koyi gwen da tsakani yin zagi yin da gogunya aw wa khalat ya ko bin nayuya to muna ni bi galatu jima bain al mar'ati wa ammati wa la bain al mar'ati wa khalatiha wa ma zada ala alal al adad al mubah gangan be na ga tu ta tatiya da dine mubahu lil hurri wal abd ya zane ɗaya gina ran da to zane wuji ne na yau ne adadi da gwani mubahu ne wa ga wajiya wa ga ganin nga wali faya ba wadana nan adabi gidi da wani guni fanki huma ta ba na kumi da nisa'i masna wasu lasa waru ba ebe kwa ji mi agwo guni ga ibn kafiri al-qurtubi ibn al-arabi al-imam al-bagawi ibn kasiri ibn kudama ibn taymiya ibn hazmi pata za ne ji ai ji mawo ji labe bayani ga kiyan da wa ji mi agwo guni gan lokacin ne to alimamu yi ya anabi za a sallar na majimiya wa guni ganin ne kususiya ya anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallar ma sinu tawili ya jama din jini qasimi e ba dabon gagun tafsir su ga wajin ga ni ganin ta musana min ta alimamu shaukani ngo ga ga e e shaukani na bu na kai littafin no ne ga lautaro nan da sailul jarrari etinye kibo etinye egan mejo na ogu chile ani wa fe le gan ene we gane kiyo ga wa jugo gane amma di same shaukani ga jizu ga ga dana ga kiyo wal wa ma za da alal adadi lil mubahi lil hurri wal ab ngo ji gane ko ban biya wuci ganci mazugu wa ma da irshadul fuhuli ya imamu shaukani wa ke ga ba ga kiyo wa ga ogan na ni bi jago guni ganin ne khususiya ya ni bi ban bi zai jani jani wa ji gane ku wallahi wa firqa ya alqasimiyya ji min ya bijo min ya zai ji ya jaga ga za ji go guni go amaji ki amaji ti ba rube ga ta ci shi ya jo kenan ta ci ya alusunnati wal jama'a ji wa na'am wal abdi ganci masu kun wuji yau wuji guba wai za ta zawaje al'abdu da gairi izini sayidi wuji gada ya waje mai da izini yan dawa guya fani kawo ba tiluniya wani wujinani wai za a takatil amatu ko agayin zagi lugwaji malakat amra nafsiha lamar wake bai ci tatu wa khuyrat fi zawjiha mai talai un ga buga walimin bai ba ne walimin un ba ga buga walimi an ga jiki ma walimin ma waje gane hu wa yajuzu fasqu nikahi bil aibi amma amma amma baya wo ebo kibo ngo ga de tolaku e ba shi shungami ayiniya ne tolaku amma de fasqu yawu luji kye yawu luji yawu ya baa bee nyi lu ga min be ee ko ya alfaso ga nke nkume lile anyi bee bụ a wajiri a cha nyinza gị n' na dị daa na kanu ndo ta ha nyegbu alfaradị ụgbọ na ya baa ji sum na ọ ko a so dị ko a ndị. alfaraji ya zagin nan ke na kyoton mu penetration ya jan wani aibuyin nan hmm. ko a ga yi zagin nan ba ta yin albaras ba ta yin kuturu ta wuji kiyo wadda gangani biyu ya ba ga wagan waji kiyo wa wa alaya wagan oma a ga yi zagin nan ba ta yi kiyo ba ta yin awuka yi aljinu ne ko ilazu wuji kiyo wadda gangani biyu adiki o gbago ja izuyo ala first kwaji ala bai ba da yi ya ga yawa e ka result of aibu wani yari meji ara ganya ba kí o kàtí wọn lónà kàtí ewu náà tá ganya ba ẹ bá gáyé wù láwọn rẹ. nga gan wọn wáyé no problem. àmọ́ aga alasun ti dá lé. aga alasun ti dá lé òtí gan wọn yẹn wá. jọra yìí. wayu qarru min an ankihatil kuffar amma ga tabbatarwa jiyayya yawaye kafiri ji za su da ga musulunci yamma ku shar'a yana gaji daidai da shari'ar musulunci na ba ne zai shi na alalo musulunci liya amma jiya amma ya waji ji sashi amma majiji wa ga gagalo musulunci ala wa gan kwagu hmm. ya fami inda ba zagi ne to sun kashi wuji gwazo wani wuce a yaci jojiyawa a ga wuji ya gibe ne nga yaci jojiyawa a gayi wuji ya ji nga nko àti jọ̀ọ́jì awa àgànnàngọ́ lè máa hàrẹ̀mí àwọn jìkì àyàn wato level ya taharimi a georgia wato awa to uwe zin sakarikun san wanda ta canwa a ga yara to shikenan imi na muji na sun uwe su da ya limiti ya gunya a zannan wa jiki agu yayin ne yaro muslim child dey continue with your life a ya opa a ko ji gane ku wai za a salama hadu zauje ni zai ni mini yin ba bai yi mi gada lo musulunci in fasaha ne ya yawo ga ji ya yawo ga yi ebona allah subhanahu wa ta'ala ga wala tankil mushrikati hatta wala tankil mushrikina ta yuminu wala abdu mu'minu khairun mushrikin wala ajabakum wala tankil mushrikati hatta yuminna wala amatu mu'minatun khairun min mushrikati walau ajabatkum tọ́ ẹ bá dé mi yíyí ẹ bá lò mú ẹ jẹun tó ìní àlò mùsùlùmí ti. ẹ bá mọ̀ tó káàkiri tó dàwa rà nù. kó mọ ẹ bá lò mùsùlùmí ti. ìní mọ̀ tó wà dí ni ẹ mú ṣìrì tó ara àdìkí ọ ara àgàn. àmọ́ ko ji gane ko mishan alul e ba ta alu musulunci imi na dike imi imi na dungu to so e bana alalu musulunci ba ju dike mu ji mishan yawo amma ga de ba de ni mishan imi ta alu musulunci e ba ko yẹ jí ni wọn yìí ní gálò mùsùlùmí ẹ bá ti lu ẹ bá ti gun ní sàmótò fún agáàdì tí ó agáàgàn. yes ìzàgíyé mùsùlùmí yìí ń gbọ̀yìn dùjì ní àwa àmà bàjẹ́ ń ní na mai zagi musulmi musulma ya she bara wala ne wala ne rida to wali wali iri kici wali wo malama wai wo kashi na da ta ta ce wani kashi dan boko kashi na wukpa ni kai na wukpa ni kai na gbo ni kai na gbo ni kai na wala arabci saka ni kai na wata turanci bai larabci ne ka ta wani ka ce ba ne wa ajiye ne to wa ajiye wani da kiyaye mu wata jibul iddatu idda mai dole e baga a ga kijo nga idaji e baga ajin anjeli imi ga kijo imi ga idaji fa'in as no lego fa'in in aslama e ba maga no musulunci walam tatazawwaj al mar'atu in zagi malafawa kana la nikahi ma al awwal a tatiya waye mafarin suwa ga babon nabo hali bai zama ba ni misali a kakan ini yaro musulunci imilo musulunci na suka e ba ma jiki a eh? e ba mala ruwa na ya ba laruwa ga da sun yole fasku gaji faruwa takari ya e ba bai yi bo na fasku gaji faruwa da ana suku a da fe lo e ba bai gaji kiyo in gaji malaya wa fa bai zan gaji ya e ba bai gaji kiyo e ba bai lo musulunci a jiki a da da shi noma relationship fa ta continue

alwafati hmm. bayani ya idda ba biyu da wani ma da bai wuro sha Allah karkashin kitabu talaki kwaiwa ne hmm. fasulu fasali ga almaharu wajibun sadiki na wayanai dole saboda na ce wa a taitu mai dawun nan kintara ko da ma kintara la ya za mini abu la ka illa bi waliyin wa sadaq da bugo sadiq a jikiyo sadiq a dawo wa tukra e bugo ejin a sadaka no wa yu sadaka inda wa ni so lo khatam min hadid da wa kan wa yi rukayen bolo ji sadiq wa tukra al mughalatu fihi makarumu yo tare ki lu jikiyo lu ga kudo wa yasihu law khataman min hadid kuma ga ta zune za ya kan gairu kayan banu aw ta'lim alquran ko kuma alquran lahu zai bin al-anabi ga sabilu tigan zawashtu ka ha bi ma aka min alquran na yin zagi na la wai ni biye na da biyon ya al ne wa man tazawwaja wa man tazawwaja imra'atan da naga jin zagi yawo Walan yusammi laha sadaqan ummatun sadiqina wa yana yana falaha mahru nisa'iha idza dakhala biha abike da bagin na gaji da kuli bayin zagin ne na zane jiga iza do shi zagi ro da society wuce wannan ina ga ya sare ki anan ga ya zanne mu ngai ga mahru muslim yo mm. wa yustahabu taqdimu shay'in min al-mahri mustahabi mu yo ezulen wacce lushi zoyen mini ya kiwo mini ya zane kabla dukuli kanu dukuli gan da yi nan wani ga ga wala da sade ki na wayaya na lajin ya gbata ke ya ga ya fa ya gbata ga na ko kami de woji dukuli biyu nan kan ga yin yando ce Allah bi oloji kiyo oloyu ebu ji kiyo da gbon wucinta mu fili ga kiyo hmm? eh kuyo ko wa alai isanu li mataki ya ba waje bolo bolo da bayini wannan kunna misl ladhi alayhinna bil ma'ruf inda yoto ade ene tati abogan be bolo bolo ni tẹminu tati ẹyin ìgbàjọ ojú bolúbolú bí ẹbẹ yẹn a sì wú tati ẹ bọ tó ohun fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan an sun be bulu bulu agwa sun be bulu agwa sun bulu bulu ko uya ga ji ma wa ashiruhun bil ma'ruf aji bulu bulu lo ga kiyo bi al ma'rufi alim sa sallam ga ki yi ta ce ba an tuti mai za ta yi da ga yo ya wani wata fa zakka sai ta tu wala tadribul wajha ga da fiska wala tajur illa fil baiti eh wala tuqabbih wa lokacin ga ba za duni nan wa lokacin ga zo duni nan wa lokacin ga mutanin kashi wa lokacin ga ti sunan ba ta ne da mina ali shirutu gashi shi filaji ba ta yi ya mu gashi fondoro a gazu wa ya fiyo mai ina liji su kale ka hakan wali zauji kale ka hakan wali ali kale ka hakan ta mai wajen ta ce wabu ko gashi shi fondoro ka fita wa ya baba gasa ga taka da wuce wasu ya bude fondoro ka wa ya ko shi shi lokaci ya miya kan doro ta kwamfuta wajen na bi intanet bi whatsapp bi facebook a'a wa ashiru hunna bil ma'ruf wa alaiha ataa ummata ce mi wani wajibi yayya ya bunin annabi ga lokutu amuran ahadan an yanzu da li ahadin la amartul mar'ata an tafsida li zawjiha da mi ga ji foro wuju zadi ya ya ebo e na e bolo bolo la alu ŋue kuti a bi maana ŋue ŋue ŋue tobo gwan da gwe na ayi biya ŋue ana hã ebogo inu de bie yi aba zada arodi li imra ta ila firashi falta ti wen kanet ala tanur wa man kanat lahu zawjatan zana maga de mi guba fasaida ko ne ga mi guba nan adala baina gunna fil qismati unga ga fa ulan gairi ni mujadalci wa ma tad'u al haja ilay bi na bukata ga ni bile ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana lawu zuri da zan ga dai mu guba nan fa ma la ilaha ali ma ta fanda ba zai ni mina abu na jayo mul qiyamah shukku ma la mi fa alika mi gafe ne kun ga agbo lole waga ji yan ci yawo wa se bi fo gutu abe do ta be gafo ri ni waga un ga ba zawro pa o wa se bi fo gutu ta be gafo yiri kijo yiri ni anja no amma wa shishi

zanen magwa su gutsu a kuwa amma wuce iri niga su gutsu a yau wa shi su gutsu yau ma wa shi a gen ko laji ganewa zane gije dokun <laughs> eji egwu nci ko wuye jiyo zane ma deji deji wa jiyo wa je deji ma wa jiyo wa je iri ni jiya gane amma zane wa sa guwa nci ko ebo ulufu ni wuzo ma sa guwa nci ebo wuzo ulufu ni wa je <laughs> yi ko laji ganewa ta na exercise 42 wedon zanna mai exercise 39 wedon wai da shiri ni gani amma a ga size 42 sai 2700 ko mm. na so mai 39 na suku size ewenwi na 2007 na mai 2005 wai ni ga wasu to sun waje yi wace adal shiga da wani o wunna wuyi ba ta yi a ga saga jiki yau ta shi glass yu ta ta kashi glass ya wa le bai wani ya wunna made ba ta ya wunna ba ta yadda da yana wa glass shi wunna ba ta yadda da loji kiya wa shi ya wa zalunci ba wani wai bunin mata bi lai alhaji to yana bukata labe ne yau ko ya ji gane wu wi bi we a maga sa lo yau yo gobe wala la lo ne 80000 wace 80000 wada dike a da lo yau. kuma bai magiganci na zugu kuma yau mafiri a lokacin um awon ya wa da gaga na zakazan magina 80,000 wuka zai bugu da la 80,000 wukan gane wuce ya ji gane wani teknikin nan wallawa da wai za safara a da ke zaga a zuzana a na hunnan waje kura zaga a waje kura ibn ali sa sallam gai wa du za kara bayna ni sai waji kura takani mi jo da na kura ya buga tane da wani waji loji gangani da yau walil mar'ati an tahaba nawbataha umad in za yi ma un lai futuwar ya zango ciwo aw to salihaz zawja la ifqatiha ko mu ji sulu gangani be ko ti e efo ne yewu na wuya la zango mi ni mi ojo ko wuya la wo se ba ga bo na aya ẹgbọ́dí mú fi bá wọ́n yìí nìmúra àtúnú kàfẹ́ ní báyìí àánú ṣùgbọ́n àwọn ìyẹ̀rọ ọ̀dọ̀ abẹ̀kẹ́ ìzàgí yáṣì ń ṣe súndẹ̀ bá bẹ́ yàwó wọn kó ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ bá fala juna alai ayu mm. sulha bainahuma sulha ne fi da bana aji sulu na ke na saudatu bintu zama wuji bi annabi wuce alaihi wasallam a na na aisha na wai ki mu inda jarida tilbikar inda jarida tilbikar e ba man wa shi bayan mi na igiyan tu gina mi minu ji aworo na sab an fa gutuwa ba wa sayyib salatan ko gane mai ba zaura na wa zai tubo fa wuki fa guta ya bana ni bigal bikri sab wa sayyib salat wala yajuzu al-azlu al alimamu shawkanu ga azlu goya ya azlu ya zufu tsoba ya yi kaminu ciyanu la alfarajin wa zuwa ji gani ko mai maza ba na alimamu shukan lube yi nan kata an ga mai mai kene zuwa a ga a ga ne fi da ba e a hadisi ya kunna na zidu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a feji azu zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu yanzilu a mafecin alqur'anu shi walam yanhana a majikiya a makaya bebe gan ci mazugu ila be gan e ni be tiye wuye ji azu ani be kile ila cha ja ci ga ni ni ila e cha cha ci ga go sai ya ci ha ma ku jira ha in yo wuce zagi wuce ko wuce zagi wuce yana so ya shiga ka yi bu ga je wani ga ji kiyo ga je anabi da yake shi wani zaman shi mai jun anabi anabi yin zagi wuce hande ko ji gane ko wala yajuzu itiyanul mar'ati fi duburiha umagwayi musulunci ba wujen halalliya na zaba ja da jijima biyin zagi duburu bona ma da na wala ji shi bata na bona ibuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la ta'tu nisaa fi mahashihinna e ga da to bayin zagi daga dubura aboma annabi sallallahu alaihi wa sallam ga inna Allah la yasayi min al-haqq ko la ta'tu nisaa fi adbarihinna sai ce su zai gaskiya ta e ga to bayin zagi daga dubura aboma wuji kiyan wuji daidai fatu harsakum annashitum ale gan da ne harfu gai da ne alwilalatu nga mai alfaraju aqbil wa adbir nga ba wa dai buro yayi ni ko dan zunoyu amma wa takil haidota wa dubur gaji ji mai biyu nga jayi lano ma ji ji mai biyu duburo ma ko aji ko aji gane wu faslu alwaladu lil firash e gina ga mana mun yezongu ko ǹyẹ́ bá bá ní ìlàgígá ṣìṣì ǹtí ìgbẹ̀bẹ́ kó ǹtí àdìẹ wọn ǹgá àdìẹ wọn ǹtí àdìẹ kí ọ ǹtí àmọ́jì ǹgá àmọ́jì ẹjì nnanú mọ̀dáni náà fi ń èjì o ẹ̀bá ní ìlàgí nnadán ọ̀ndì ugbọ̀ ní ká wọ́n èjì o kẹ́yẹ bá gá ìpàbò òkun ìmìtì ìbò òkun àti àmọ́jì ṣìkò ẹ̀bá ní ká àdìẹ bẹ́ẹ̀ bọ́ ní àlùwọ̀lẹ́dúlì fìlàṣì. ko ji gane ku walil ahiri alhajar wala ibrata li shuba li shubi bi ghairi sahibi wala ibrata amma consider li shubi ya ga yin na da bi ghairi bi ghairi sahibi mun da bi ji baba wani a ji an a ji damuwa bai wuce sayan wai zashtaraka salasatun ko mm. adake zaguta ma aga gungwa fi wata yamacin etiye kibo etiye da su ba wuce gina fi tuhurin daliliyona mallaka kuluwa iliminin fi ko na ne mini ya zaguta nan a da rabu don zagin na wani faja a ti bi waladin zagin na ca magina wadda jami'an zakpata ma zandoro ya kule mu ga yi wani fayuqra'u bainama aji kura tsakanin abu wa man haka bil qura zanan kura ga ci ci ba ce gije bunan fa lil akharaini sulusa jiya wani unta ci na nga aga jiya ga wuta ko nga kasa guba laya da ne jini su wa jini fiyo ga bayi wuta jiji adadi kiyo ada shi wujin ni wujin zagi so na shi wujin zagi kan da su zando mina waje yau. ke war kubi so yi zagin na ci ga de won mu ta amaji za a wujin na gbani za a wujin na gbani ga ga ji qur'an amma kura ga ya gaza ka zamo da hunci na wuda ne eh a wuji ga a amma ki ji faro nga a le dia aga dia ga wuta ko ntiga paati media ntiga awa paati media ntiga alaaza eni mini za nejo awa paati wato compensation ne ji ani no no mm. amma ngo le ne pata wa litu confusion de kitabu talak kitab ne ga yake ya wala wawa ja'izun ya walla in biya laifi da ba min mukallafin muktarin ko da ba za ne mukallafi mai bi hankali umajin balige muktarin umariki nan umai da ya sauya afo su fosa ajin tilas jin ci jikiyo wuci yayi miya eh? walau hazilan kun ga ibe joe neman kanet fi turi yayin zagi na ga dalilio lam ya masa hafihi lili na wula jiki a nan lalagwato wani wala tallaka ha fil haibati umayyau da haila na gogali ani na bani Allah ci kablau aw fi hamlin aw madawo kadis bani na tulana nan waya harumu iqa'uhu ala ghairi hadhihi sifa ramu muyo ne za yayi ma ta sifa na wani wa fi wuqu'ihi ko ki ma fawqa alwahidati yake tabbatarwa da yayya wallah wa wuqu'i ma fawqa alwahida da yuzulainu ya modan sakinini min duni takhallulin umai ga gafu da tsakani yandoro ba ya raja'atin ga Allah yi mijina nan tilafun can da ba da mu warrajihu adamu lukuni alimamu shakani ne ne raji ba gbono ya wuce la to ya go ba bon ne bo sai ti ya talaku marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ya walla wa yuzuba a ya walla zumi one wace bi lazubaci two waga ce bi ala ta gulu wa du fahimtar lakarin ba da fala fala ta yin laumin ba ko a zaujan gairau waga ju ya zuma wancan wa jan alai na wani na, su da aufa da zamu ci ko idza talaqtum nisa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda ko amma hadis na ga abdul alali da lai at-talaqu na hadis mun shi zuwa man ji kun ta zuwa a ga fa wala kun alai na sa koyan na vagana nga ya wala nga sun ci tazwa amma ga force za force go lai ya a yu ka da so ko yi nan na ma zun ba ne ba ko yi nan da yi ma go a mai wuta a mai wuci kunan a mai wuna ci dan gon wuya ma wani ngo diga ni ko ngo zan e ya ko ji gane ku mai yi da gaganci masu kun zanne da hankali ko kuje na budin nci ya yi miya Uji gan misali gbari ne zawo jime China àti gan mi gẹ́gẹ́ ga jọ sàn mí nci fẹ́ sàn mí àti ẹ̀ náà gẹ̀rẹ́ wọlé yìí wọ́n ya wọ́n yà ya wani nu yawon sa san mi a cikin to yomi ma daga ni ba na wa yi yiwu ni da yake yaro ya zanne kuɗe no to gana amma ga yi ni ni ni kun ga yi lajozo wucali wuce ni ko number two lili wuce yana wa lizo zuma ilo na mawaji sun na gangani biyu ya lokaci na ya bikiyo mm. ngewa ga ya inu lai fatali ku hunna li iddati hinna wa ahsin iddatu e ya ini awuma wa ga yau uibiyan wene wa latu ani a yo bikiyo uibiyan wene e ya ini biyan wene ko la jiga ne wa àmọ́ ẹ̀wọ̀n náà di kí o ẹ̀wọ̀n náà àṣàlàǹsì díẹ̀ nínú ń jìgẹ́jì máa yìí ní ojú ìlú yín ń là pé kó tó la á di okú di wọn àná wọn àbí di kí o wọn àyù náà. wọ́n ní ń gá ìlàjì àwọn ọmọ àlìyá ní ìmọ̀lá alágbàtún àgbẹ̀ ògè ìlàjì ní ìgbéwọ̀n àwọn tíyẹ́wò káṣí. awo to ma we bi wene wa tulani na uji jikiyo uji yau naje amma e yayin zagi dan haila ba e ga me yayin zagi dan jima'i na wa sunna digan gani da yimi zuma ya ayi lugo umara jiki an yawon hm? mala tulana idan ta ko jiga na ko ngama na di atolaku sunni amadi atolaku bidi ya wala na di dede bai suna na amadi wala na di kino da bidiyo no na ne bidiyo no amma yayi ni saki wuta lokaci niya ga na gayi ya saki wuta lokaci na wuta wuce equal to one to la ku wuta zamani annabi to sai sayyidina bakari to ya guba ya mafare sayyidina madu wuta wuce equal to one ko ya ji gane ku الفصل ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا استارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجيها متى شاء إن كان الطلاق رجئيا ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ويقع بالكناية يا ولا مجي فاروغا بالكناية ko ene lawunan eh? ene interpreting statement a taga statement na manuyi eh ko action na manuyi ta wala ta wala le ka ki na da kiyan da ni e la shi o ti ga imi ga se lo a ki ni e yo ngan ya stand ko laji ganewa o ẹ bá ṣìṣì ǹjẹ́ wà fún inú ìmìgá àmìyẹ ẹ bá fẹ́ jíjẹ́ ẹ bá kọ́tọ̀ mi ó yá ní ìmìfẹ́ ègùn yìí rẹ̀ yìí gbẹ̀rẹ̀ bá gọ́wọ́n jíjẹ́ ẹ bá gọ́wọ́n wù ya ń gbà rí àwọn aláwọ̀ náà no yàwọ́lá ẹgbọ́n náà wọ́n yá ní wọ́n jí níbi lọ́sùkú mi lágbàsùn ẹgbọ́ ọdẹ àmì ẹgbọ́ ọdẹ wá ní. ngo liga na ko ngam la ga ma niyati fa be niye wa bi taqyir gan bi etse idza kanat al furqa abike abike no to gali je gana e ba shishi nka ga emi wato nga ba waya ya ya ti alo gani o dabo uma ba ga ga ga do ya waya do da mazugun no ya nga ba nga to to ne mi ga mu ngaji kiyo ngaji tabbatarwa in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa tsarikunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah adal lil muslimati min kunna ajran azima wa idha ja'ala zawji la ghairi adake ba maga ya walla wuncin da dangwa nuro ce wannan wa qa'a amini ngaji wala ya bit tahrimi àmọ́ ẹbú ṣíṣe òun gẹ̀gẹ́ inú yà jẹ́ ya yàwìn ó jẹ́ àláwọ̀ gẹ́yà wàhálà náà ẹ bá ṣe ziharu ziharu jìn àwọlà. gbani ń jà ń tẹ̀lé gbani wọn á takàdáká yan wọn inú yìí kí ọ wọn inú ya gbọ́tọ̀ wọn lámẹ́sẹ̀ ju páàsì wọn páàsì wọn á kí ẹni. wala ya kawo bi tarimi ebu shi shigan wuya wani milaji haramu ya ci alayya haramun ka zari ya miyo ke zumayen namina fi ma'ana mi mi ke babu yana na manne e ganna ziharu yo na kafara waje wani wujiga ya ganna itimim ya wala ne

adi a talakul rajiya madi a ba'inu talakul ba'inu wasu ma adi bainunatun sugura madi na kubura talakul raji e eh, ba shi jin wayan ya sake ni imi da ida jiji tashi in ga ba e ba ci ga yin wi mi warin wa dike lagun in ga ce yi sake guba su kun imi ga zai ba ti wani mu yi mi ware mu yayin jige wa yi lashe wale ne talaku raji amma talaku ga ku kiyani lagun wuta ni wo e ba de kagbon wa lai mi na jime na wa lugu wo biya sai mi ga da u fa gangari be zandoci to hali da ba talaku ne talakun ba'in na mai kubra amma e ba ga mi wa talakun raji e ba ga mi wa raji'i imicha idaji zuwa ni umalata wabe zando cinya e ba malalau jan ngole mai bainu na tun sugura ebo bona to so e ba e ba dikiyo e ba da wowo amma e ba ga gan wa wu hali ne ba ga kido aga awe pa ko ye ji gane wai ne gabe nan ebogo imiga da ku imiga itolaku reji ebe imi zanne gu yi utosun gu yi utosun ebogo ebaga gan wa la imi imi a imi imi ga gaga kio mi ji eda mi ga ida mi jizo mi cha da pa o be la mi ti mono ebe ne imi gu itosun halin ne kayin da giga da tola kun rajiyo wuce ji idda su ya e ba wuce na yi na guji gu ego e, e jiga ne ne mi gana hmm, eh. imi ga ebara imi ya tara fura ji aliutan ka ga su ya ba guji gu guji gu wuce imi guji imi guji gu idda na from idotu tola ga change da idotu ya alwafatu ko iya ji da ne gobe nan good wallahi wala e bogo e ba iko na wa jikina na wa lai yuju na sai mira ne bi za wasallam bi hafsa ya na ne bi za wasallam ya hasa ga na su ko ta malaika to jibril to da ga da ga bi ga soko ga muru fali rajiha a ne faru la hasuluji fa innaha sawamatun qawama ibn hasu dokun bi sa'azun fi asa mai dokun gani mai nafila ji a she za gani mi ya wani kiyo mun lau shi ho ni zai mi ya mai kala ko raji ke bani shi no ke da shi gani ga imi imi da kafa ga wani la mu ya da ta obi da mu shi ya e wato ngo le kaza do ti ya gano ya wu ngo le zan do ti a iko ne wa wu ma dai dona eh. eh so za ne wu ka bu to ne ni e eh, ba e bo ne mi wu yi to sọ bá ní ẹgbẹ́ yín wọ́n á ń kí náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀hún ìgbé bákan wà lójú ìmọ̀kan wà dá ayi tọ́lá fún ìdí kíkí mọ́ yọ. ẹ̀dá tọ́lá fọ̀rọ̀ jí ayi lókàtí yìí dáná gọ̀gẹ́dà na wa ga gana da ashe bayan su sugura so imin na mai da mai duba na wani lokaci ci gaba ya gugga wani da aka ganda da wadda ta shan mu na na sa ube la a a a a ko to da wa wani soyayya ya ne wala ta hilu lahu ba da salisati imin na mai baya da ana na fa'a da ke yawo illa wuce ga agun wala ta hilu lahu a jan halali ya ba wuce ba da salisati su mai yawo la na agun guta wana hatta tanki a zaujan gairawo inda gwaye min na gada a fagan gani be ba gindo ciya ko ya ji gane ko so ya ci gaba ko manga babul kuli bab ne ga tin alkulu wa wai za khala ar imra'atahu abeke zabaji be zaji ga ji kulu ne ke kulu ini ju shi shunga wa badia ngo mo wa ga ji nga ga gangani biwi ini ga wa badia mu ga ga gangani biwi yo sade na ya na mu wa wa yi gato kana amruha ilaiha abe ke zagin na gace ki bi su shan lambarin na dangon wuto wala tarju ilai bi mujarrad raja in zagin na ma je obi tun ba be ki with ordinary rajina da yakina wa yajuzu bil qalili wal kaseer jaizu mu yo in zagi wulayin ye ba ko jeji ko madanyi malami jawiz ma sare lehi minhu fala kaga ju go kaga ju biya ka fiye ne kiyo yene bala yunanu wala budda min at tarabi dole mu yo ala yarda ji ta ka ne babe ni al khuli ya ce ji je kulwo e ba ga idaji ni ga idaji aw ilzamul hakimi aw to mo zane hakimi na kuma likali ulawu dikiyo ulawu di tabbatarwa ma a shiqaqi bainahu ma da ke ke ya ga ga tsakane ba bai yi wa faskun wa iddatu haida ko iddu mai kiyo haila ngo ji ana ko sashen fuka awi maga akan ga kulu yo idda na wa ne no ma idda ne la je jina odo sashi ge na wa ne kiyo haila ni kawai na da lawo ga yin doro dan Ndé wa kaga ya baje da kuge wa wulo to amango le unga da kotu mun ta report ya likali likali ju tabbatarwa o ya ba shi shi wai yayi ni kashi wai yu jeja wai gumodan wo ko account babu yu babu yi wabe wace agwabi ni eye tun wace ji kula wai ya ji bere wai yuyen ji tiya kaya wasu shi ya ji sha in ga ga wai gaga wafe buzu buzu lóye asulu pata ji wogwa ṣùgbọ́n ti wọ́n jẹ́ wa wọ́n jẹ́ wọ́n lè wọ́n dàlẹ́ ọ̀la jẹ́ àlùkà ń ko. abeke imige establish yan bayan ne kpata alika alika ni mo le option ne ja da kpata ete jaro no ga zo no ta abejo kulu e ba ga gan ya yu asola kwa ko shi kenan nan na e wakin wuri ya wani sade ki ga wani ya sade ki ne dubu ashirin goto last duwa ashirin ya yi amma dikiyo ma tabbata ma tabbata ne sannan su ga yakulu wallahu alam ya kafin ya nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik